a wannan kiran hira da na yi muna so mu jaddada matsayi uku wadda muka ɗauka tun wannan lokaci har zuwa yanzu muna nan a kansu matsayi na farko shine dole dole a yi zaɓe na wannan shekara 2015 irin yadda tsarin mulki ya ajiye a baiwa jama'ar ƙasa dama su zaɓi shugabanninsu matsayi na biyu shine har yanzu tsarin mulki ya ce ranar 29 ga watan biyar na wannan shekara dole a sami gwamnatoci sababbi a ƙasa baki guda da jihohi ranar 29 a sakamakon ina ƙara ƙarfafa wannan a sakamakon zaɓe wadda za a yi shi a tabbatar da cewa wa'annan sababbin gwamnatoci da za a yi a ƙasa da jihohi za a yi su da yawon mutanen da suka zaɓe ne na uku mun tsaya akan cewa ba za mu taɓa yadda da wata gwamnati wadda ba zababbiyar gwamnati ba ne a wannan shekara don haka bai samu ba mai zaku yi to wannan sai a jira sai hakan bai samu ba tukun eh, wai ga misali a'a ba ba misali ba wannan speculation kenan ni ban yi speculation ba sai a jira eh, sai lokaci yayi ka ba da wa'adi ne ai na lalle a yi wannan abu wannan wa'adi ba ni na bayar ba dokar kasa ta bayar ba ni na bayar ba ni na bayar ka je constitution na kasa za shi ya ba da tsari wanda za a bi dole abinda kawai nake so in ce a nan wurin dole mu koyi darasi ya kamata a koyi darasi ko da daga waɗansu ƙasashe ne inda aka rasa yin irin wannan kwanan nan obasanjo ya magana ya ce akwai alama wannan shugaban ƙasa yana so ya yi abin da lauren babu ya yi a ivory coast ya zo bai ci zaɓe ba ya yi irin wannan ya hango ba zai ci zaɓe ba ya hana a yi zaɓen a ƙarshe aka yi zaɓe bai ci ba amma ya tsuguna a gidan gwamnati ya ce yana nan ba zai fita ba kaga sai da ya sa ƙasar shi cikin fitina na yaƙi to saboda haka mu ba ma fatan irin wannan fitina ta sami najeriya ana wannan ba ƙaramar ƙasa ba ce kwanan nan aka yi wannan a central african republic central african republic duka duka bata wuce yawan kaduna state ba miliyan biyar ne kawai amma ko united nations ta kusa sun kusa su gagara irin yadda za su kawo zaman lafiya a central african republic balle ƙasa nigeria mai miliyan 170 zuwa 80 a ce ta shiga cikin wannan hali ai abin ba, ba, ba, zai ba da ba na so ma in misali da shi ka ce najeriya tana da dubun dubatan sojoji ba mu taɓa ganin tasirinsu ba sai da sojojin chadi da na cameroon da na nijar ma suka so mu hoɓɓasa tukunni muka gani Najeriya. anya sojojin suna da wannan sojojin najeriya da na sani ba na afirka ba ma ko ina ma a duniya sojan najeriya yana iya tashi ya nuna kansa a kan shi soja ne wanda muka sani kenan to saboda haka nan in ka ga sojan najeriya ya kasa to da wani abu da aka kasa yi masa ne abubuwan da aka kasa yi masu nan kuwa ai gashi suna ta fitowa fili kuma kuna rubutawa su da kansu yanzu suna kukan cewa kayan ma faɗan ba su da shi abokanin hamayya sun fi su ma kayan fada na abokanin hamayyan nan suka sami kayan fada waɗansu sun ce ma kayan fadan sojan najeriya ne a ƙarshe ake ba su ko kuma akan masu akan yi lakolako lako su zo su kwashe su su amfani da shi saboda haka nan sojan chadi bai fi sojan najeriya ba balle sojan kamaru mu sojojin najeriya sun je congo sun je liberia sun je sierra leone ba inda su je peacekeeping ba sun je sudan to saboda haka nan abubuwa ne wanda yake mu a wurinmu amfani ake da wannan abu domin a sami wani abu ta fuskar siyasa saboda haka wannan boko haram akwai boko haram har yanzu ni na da akwai boko haram ta asali wanda aka fara rigima da ita amma kuma akwai boko haram wanda aka kirkiro domin amfani da ita ta fuskar siyasa kamar yadda ake yanzu. Cici magani